Hoto na ishirin Yesu ya zamana a duniya kwana arba'in, ya ma abokan shi wa'azi, mutane diya sun gane shi, kuma sun yi magana da shi. Wataran, mutane wajen ɗari biyar sun gane shi. Yesu ya ce sai koma wajen ubansa, ya ce, Akwai gidaje da yawa cikin gidan Ubana, saboda shi ne na haɗa muku. na gyara muku wuri na dawo na tafi da ku don saboda inda nike kuma ku zamanto nan ban bar ku marayu na zo wajenku mu da muke son yesu kun muna binsa ya mana alkawalin allah uba ya aiko mana ruhu mai tsarki don ya zamna tare da mu kullum ruhu mai tsarki kahin ya koma sama Yesu ya ce ma almajiransa, Ku tafi garuruwa da yawa ku musu wanka a cikin sunan Allah Uba, Allah ɗa da Ruhun shi, ku musu wa'azi don su bi hanyar da nice su bi, ina tare da ku kullum hal duniya ta ƙare. A lokacin da almajiran da suna kallon shi, Yesu ya hau sama. Wadda dai kuke ganin hoton nan, ga wasu mutane cikin wasu kaya farare sun zo wajen almajiran Yesu sun ka ce, Don me kuke tsaya kuna kallon sama? Yesu ne ya tafi sama, Yesu wadda ya tafi sama ya dawo kuma haka nan, kun gane shi dai wadda ya tafi sama. Alƙawalin mai daɗi ne mu da ke bin Yesu muke son shi kuma.